الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo yau ashirin da shida ga watan Zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kuma bakwai ko? bakwai ga watan ko? bakwai ga watan goma satumba dubu biyu da goma sha biyar domin ci gaba da darussanmu a cikin waɗannan littattafai da muke karantawa a wannan rana a kuma wannan majalisi muna cikin shirar shagiduna abdullahi bin umar radiyallahu anhuma a cikin wannan littafi na rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam a jerin gwanan lissafin sahabban da malam yake ba mu tarjama su shine na 45 Mali yana mana bayani akan ta'abbuduhu ai ta'abbudu Abdullahi ibn umar yadda sayyidina Abdullahi ibn umar ya kasance mai yawan bauta ga Allah ta'ala yana cin abinda ake faɗi na manaqib da kuma mazaya na mutum bautarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala janibin mu'amalarsa da Allah to shi malai ce na biyu wa qila li nafi'in an ce ma al-imamu nafi maulansa maula ibn umar ma kana yasna'u ibn umar fi manzilihi me sayyiduna abdullahi ibn umar yake yi a cikin gidansa qala la tutiqunahu yace ba za ku iya ba in an faɗa muku ba za ku iya ba ku dai ji amma ba za ku iya ba ya wuce da saninku الوضوء لكل صلاة يا كسن قوة صلى إنا متى الولا والمصحف فيما بينهما سنة يا كسن شينا قرنت القرآن إذا كان قوة صلى نجي سيدنا عبد الله بن عمر أيد أن الرواية تزو سوى يا كسن قوة صلى إنا متى الولا sannan kuma bayan kowace sallah yana mata alwalatta tsakanin kowace sallah